Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol. Sai Alfa Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne sarfila hashin gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a jam'iyyar APC? lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yau alhamis ya sake dannawa zuwa koriya ta arewa don sake ganawa da shugabannin kasar akan maganar wargaza shirinsu na neman makaman kare dangi na nukiliya a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na amurka suka bada ke nuna cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana ƙara kaimi wajen ƙara ƙera irin waɗannan makaman shi dai pompeo wanda shugaban amurka donald trump ya bai wa aikin tabbatar da nasarar yarjejeniyar da aka cimma a lokacin taron kolin da ya yi cikin watan jiya da shugaba Kim a kasar Singapore a gobe Juma'a ne zai isa can birnin Pyongyang don wannan ziyarar ta kwanaki biyu wacce kuma ita ce zuwansa na uku a can ta Koriya ta Arewa akan wannan lamari. Hasashen da aka, ake hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya gobe juma'a ya kara jefa jami'an kasar thailand cikin hanzarin kokarin ceto tawagar wasu matasa sha biyu 'yan kwallon kafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi wannan ya sa ma'aikatan ba da agaji da ke famar tsamo yaran suka warwatsu a yau alhamis don neman wasu hanyoyi na daban da za su fito da su daga cikin kogon mai suna tom long wanda ake kokarin buɗe hanyoyinsa don ruwa ruwan da ke ciki ya fice yaran dai tun ran 23 ga watan jiya na yuni ne suke cikin kogon bayan da ruwa ya toshe hanyar su ta fita ɗaya daga cikin matakan da ake tunanin ɗauka shine a kyale su su ita zama a cikin kogon har sai ruwan da kansa ya kwarara ya fice abinda zai iya ɗaukan tsawon watanni hudu daga yanzu. gwamnatin kasar pakistan ta nemi kungiyar mayakan taliban na afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin pakistan ke yi musu ta yi kuma pakistan din ta yi watsi da kokarin da amurka ke yi na ita kadai ta zauna ta shirya sulhu a tsakanin bangarorin na afghanistan masu adawa da juna na gwamnati da taliban din a wani taron haduwa da manema labarai na mako-mako da ya yi a kan hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen pakistan muhammad faisal ya sake jaddada cewa cikakken ya sake wato jaddada cikakken goyon bayan gwamnatin kasar tasu akan yunkurin da shugaban afghanistan ashraf ghani yake na neman yin sulhu da mayakan taliban da kuma kawo karshen masifar tashin hankalin da afghanistan ta share shekaru tana fama da shi To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump zai kai ziyarar aiki birtaniya ranar 12 ga watan yulin nan wannan ita ce ziyararsa ta farko a matsayin shi na shugaban kasar amurka zuwa kasar birtaniya ziyarar dai zai kai ta wato ziyarar da zai kai ta aiki ce ma'ana ba za a gayyace shi ya haɗu da sarauniyar ingila elizabeth ba an yi ta jinkirta ziyarar biyo bayan adawar 'yan siyasa da adawar dubban mutanen ingila waɗanda suke shirin yin zanga-zanga a kan tituna domin ƙin amincewa da wannan ziyarar da shugaba trump zai kai wata 'yar kasar ingila mazauniyar london mai suna terry ta faɗa muryar amurka cewa zan fito domin nuna adawa ta akan ziyarar da ake shirin ye ni ba mutum ce mai son nuna ra'ayina a bayyana jama'a ba amma a gani na bai dace a ce ya zo ba magoya bayan shugaba trump na fargabar cewa ta harkan zanga-zangar na iya doshe tasirin ziyarar tashi a can birtaniya kasar ethiopia ta kori jami'an gidan yari guda biyar a wani kurkukun da kungiyar kare hakkin 'yancin bil'adama ta human rights watch ta yi zargin ana aikata rashin imani daga aiki sakamakon wani rahoto da ya nuna yadda ake cin zarafin mutane da take musu da take musu hakokinsu a gidan yarin uganda da ke yankin somalia da ke gabashin kasar ta ethiopia ɗaya daga cikin jami'an biyar da aka kora daga aiki yau alhamis shine ma shugaban gidan yarin rahoton ya hada da shaidar fursunoni da ke gidan yarin waɗanda suka bayyana cin zarafin da musgunawar da ake musu ta hanyar keɓantar da su cikin wani kunci da kuma hana su samun kulawar lafiyarsu da abinci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin an samu baraka a babbar jam'iyya mai mulki ta apc a najeriya inda ta kai har ga cewa wasu 'yan jam'iyyar sun bangare ko kuma sun koma gefe sun har yanzu dai suna cikin jam'iyyar nasir adamu el hikaya ya haɗo mana rahoto kan wannan batu and so we came out finally when we saw that we waited for three years hoping that things will change things will change those things never changed Mun jira tsawon shekaru uku ko lamura za su gyaru a APC, amma ina ba za su gyaru ba. Shi yasa muka ɗauki wannan mataki na mu baya ga wannan shugabanci na APC da aka yi wa garan bawul. In ji shugaban sabuwar PDP kawo baraje biyo bayan samun bangare a APC. Abba Malami Taura, Deputy National Auditor from Jigawa State, Honorable Kayo De Omotosho, National Treasurer from Kwara State, Nan shugaban bangaren APC ne Buba Galadima ke ambata sunayen 'yan majalisarsa da ya ce su ne shugabannin APC na hakika. Buba Galadima ya ce an sha ɗaure shi a sanadiyar maraba ga shugaba Buhari inda aka kulle shi a ƙarƙashin ƙasa ko gani rana baya yi yana bai cewa rabin ƙuri'un Buhari duk a sanadiyar sa aka same su. A matsayinmu na waɗanda muka yi sadaukarwa muka kafa wannan jam'iya ya dole ne a kanmu mu fito mai gyara ko ana so ko ba a so don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya ba ce ba ta mutum uku ba ce ta al'ummar najeriya ne to wannan wannan yaƙi na gyara wannan jam'iyya shine muka sa a gaba kuma in allah ya yarda za mu tabbatar da shi don mu muke da goyon bayan al'umma kuma al'umma sun yarda cewa abin da muke ba don kanmu muke ba don su muke yi yan apc masu mu baya ga yalkwatar jam'iyyar irin ado yadi na caccakar boba galadima da ganin wannan mataki nasa ka iya haddasa rudani muna jin nauyin buba galadima ba kaɗan ba yau babba shine oga ka ba shi shawara ya ɗaga wa buharin nan kafa shi ya introduce ɗinsa ai tonon asirin irinsu da buhari ya minista babu su masu ba su kudi su a safon ko ne a ruwaito kakakin jam'iyyar bolaji abdullahi na cewa za su yi nazarin bayanin wannan baraka don mai da martanin da ya dace nasiru da kayan murar amurka daga abuja najeriya manyan siyasa To a gaida Nasiru Adam Ele Kaya in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke kallon wannan baraka da aka samu a babbar jam'iyya mai mulki jam'iyyar APC. Lambar mu ita ce b biyu biyar b shida biyar biyar kada a manta a fara sawa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan waka. nisa da na sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun da dan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarta shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ce alasa ku na batuna. da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassaba sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Jos wane ne akan layi? Ahmad Abdulhamid mai ta ne. Amin wa alaikum salam. Malam Ahmad muna sauraron ka menene ka kan wannan abu da ke faruwa a babbar jami'a ta APC? To, gaskiya wannan abu da yake faruwa a babban jam'iyyar apc shari'a ta allah sauki wato lalle akwai waɗanda suke son su dama al'amura a kan wannan jam'iyya saboda haka ina ba da shawara lalle waɗanda suke da wannan ra'ayi su dawo su ba da haɗin kai ga shugaban ƙasa domin jam'iyyar nan ta ƙara ci gaba to malam ahmed mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je nasarawa ne akan layi daga nasarawa daga nan lafiyan bare bari mai magana bashir tela ne to a gaskiya yana da kyau kwarai da gaske masu adawa da shugaba muhammadu buhari a cikin wannan jami'a su dawo da baya a yi tafiya tare kuma yana da kyau ita ko kuma ce shugabanni sababbi na apc yana da kyau a ja waɗannan a jiki domin a tafi tare amma idan suka ƙi to yana da kyau a bar su mu kuma a kowane lokaci muna addu'a Allah ya tona mana asirin waɗanda munafukai ne a cikin wannan jami'a kuma Allah ya karama babu Buhari lafiya. Malam Bashir Tela kana tare da mu? To da alama Bashir Tela ya katse duk da yake da ya zo ƙarshen to a kuma sami kira daga Zamfara wani ne akan layi daga Zamfara? to da alama maiduguri ne wane ne aka layi daga maiduguri sula boka jiwa ne daga maiduguri to malam sula muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan abu da ke faruwa eh, eh, eh wannan abu da yake faruwa mu bai ba mamaki ba saboda tun ta farko da masu su buba galadima ba su goyi bayan buhari ba mun sani saboda haka yanzu suke so duk irin abubuwan da wallafa da za su yi su ga sun kaci ka sa abin za su yi to ka ce tun farko to buba galadima ba ya eh. ai tafiyar tare da buhari kenan tun farkon zaɓe za a kamfen za a ce ko eh amma ai kowa ya san bangaren da yake sun lokacin ma lokacin ma shi yana cewa ba zai goyi bayan buhari ba saboda buhari ya ce ba zai tsaya zaɓe ba kuma ya zo ya tsaya to ya za a shawo kan wannan lamarin eh. ga bangarorin guda biyu eh, eh to sai dai kowa ya kai zuciya nesa su masu gani an bata musu shi kan mutum ai tara yake bai cika goma ba hmm. saboda haka duka kowa sai dai a yi hakuri a sasanta to eh, mun eh. gode kwarai gaske malam salal da wannan ra'ayi naka bari mu je naija wani ne akan layi daga naija eh, mansur to malam mansur muna sauraron ka me zaka ce kan wannan batu da muke tattaunawa to ni ra'ayi na gaskiya wannan wannan matsala da suka sanyo gaskiya shi guba galadima duk shi suka rikita abubuwa me yasa ka ce shi ne ya rikita abubuwa to saboda shi ke tare da bahari daga baya kuma ya ya ta bahari ya ce baya tare da shi to baka ga ba maki akwai wani abu da ya gani ne da yake bai mishi ba a matsayin shi na dan najeriya mai ra'ayi da zai iya cewa wannan abu da ake bai kamata ba abin da ya gani shi mulki da yake so to malam to mun gode to mun gode kwarai da gaske malam Mansur mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Katsina wane ne akan layi da Katsina Abdullahi ne akan layi dukan ku da aiki to Abdullahi barka dai sannu muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan batu abin da ke ra'ayi na shi buba galadima hmm. a zaman shi na dattijo bai kamata ya shiga cikin irin jayayya a yanayin da kasar nan take ciki ba na siyasa kamata ya yi in tsakanin shi da allah yake sa a gyara ƙasa to ya ba da shawarwari ma shugabanni masu mulki ba ya fito ya yi jayayya don kawo barakar da za ta kawo cikas ga mulkin ƙasa ba wannan ban ji daɗin shi ba to ta wace hanya kake ganin za a shawo kan ɓangarorin biyu wato ga jam'iyyar ta haɗe guri ɗaya. To ita uwar jam'iyyar kamata ya yi kamar kwamiti da ta kafa a baya mm. ta sake maido wannan kwamiti ya sasanta tsakanin 'ya'yanta ba rigima irin wannan ba. To Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je Jalingo wane ne akan layi? Kuna magana da Dr. Bala ne daga Jalingo fadar jihar Taraba. To Dr. Bala muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? ra'ayi na abin da yake tafiya a tafiyan buba galadima mukan wannan abu sabo ne a wajen mu saboda sun can dawa muna da tsohuwa a taraba wadda mu har yanzu gaba daya mun kasa gane wannan tafiyan din saboda haka don Allah ina roƙon shugaba Buhari da shi Audu Obesin nan don Allah ya gyara mana siyasan taraba don siyasan taraba nan ita ta fi muni ma akan kurin buba galadima don buba galadima ka kowa ya san nufinsa mun san siyasar buba galadima amma siyasar taraba ma ya kamata auto obe ya duba wannan wannan siyasa ta taraba to dr bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je naija wani ne akan layi daga naija ni ne ke kiran ka baba hasan daga bidda jiya naija to baba hasan muna sauraron ka Eh, maganar da muke yi akan wayan na mutane kana jin mm. zuwa mu talakawa ke na cewa duk wayan da ba su da kyau ba su da niyyar kirki a APC Allah tona musu asiri kuma mu fara ganin su kuma ubangiji Allah zai tona musu asiri magana na kenan to baka ganin gaba ɗaya bangarorin suna aiki ne bisa ganin cewar duk wani abu da idan a kawo ci gaba a ƙasa ga jam'iyya da ƙasa ma baki ɗaya saya mana su yi magana da eh, shugaban kasa ba su shi a kansu mana bayan ruwan nan makilin ce za su za su ga abin nan ba kana ji magana ko suna so su za abu kafin halin da muke ciki a Najeriya yanzu ai shi yake kawo fitinin ayi inda suna kishi talakawan su ya kamata su saya ba za su ma fito ba su wannan abubuwa ba su shirya kansu amma wannan suna so su haddasa wasu abubuwa yanzu da ba za mu zauna lafiya kuma su ne ba za su zauna lafiya ba insha Allah to baba Hassan mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Sokoto wani ne aka layi daga Sokoto Ibrahim su ne gumi Talatan Mahara. To ma su muna jin kara ina tunanin rediyon ka ce a kusa da kai ko? Ni shawarar da zan bawa magana buba galadima ba gaskiya na ba. Saboda min saboda baya tare da Buhari. Domin Mala dan rike ka kashe rediyon ka tana kunna ba ma jin kafa sosai. to da alama mun samu akasi daidai da yake daina kokarin na sa ya kashe regions bai samu ba bari mu je kaduna wane ne akan layi daga kaduna suna sani garba sadi to malam sadi ala kashe rediyon ka sai mu magana ko to yawwa to me za ka ce game da wannan batu da muke tattaunawa kan jam'iyyar apc wannan batu gaskiya buba galadima dan siyasa ne mai ra'ayi sosai kamar yadda ya sha wahala aka yi abun nan da shi na buhari bai kamata a ce buba galadima yana cikin mutanen da buhari zai yi baya-baya da su ba wanda ko da bai goyi bayan shi a wancan ba ai jam'iyyar suke ma aiki gaba da ya kamata a ce ya jawo shi ko da bai goyi bayan shi ba ya kasance ana neman shawarar shi amma buba galadima da kanshi ya ce shugaba buhari ya sa security sun hana shiga cikin gidan shi to baka ganin to mallam sani baka ganin cewa me zaka washara zaka ba su gaba ɗaya bangarorin biyu da su zauna su tattauna ko kuma washara zaka ba su domin a samu haɗin kai ga wannan jam'iyya da ci gaban ƙasa ma baki ɗaya eh shawarar da zan ba da anan shine kamar yadda buba galadima ya ce ya kamata su koma zaɓuɓɓuka da aka yi na jihohi waɗanda ɗauki dora aka yi ba wai mutane masu jama'a ka zaɓa ba so ya kamata a koma daga jihohi in ma zaben shugabancin a ƙasa wannan na jam'iyya ya yi ta su koma jihohi ya su duba zaɓuɓɓukan da suka yi mutane masu jama'a ba su aka zaɓa ba an yi naɗe-naɗe ne wannan abu. To ma sanin mun gode da wannan ra'ayi na ka bar mu zargar zaya mu je Kano wani ne aka layi daga Kano? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya daga kanan dabo to alhaji musa muna sauraron ka kaga ji abin da ke faruwa a jami'a ni yawa eh, ni abin da nake dubawa dangane da wannan al'amari damun apc tun da aka faɗa kare dole a samu wayannan matsalolin amma ni abin da nake ba su bu galadima da bangaren mai gida na kwankwaso gaskiya al'amari ni ba zan goyi bayan su ma a ce su falle ko kuma a samu wata matsala ba domin yanzu idan suka koma ko da pdp suka koma ta ga wani gidan jiya za a koma kuma ba wani kima da za su kara gara ma su yi hakuri a cikin wannan jam'iyya amma buba garaji ba irin maganganun da ke faɗa to a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala alhaji musa a gurguje a gurguje ta ya za a shawo kan wannan matsala wato wannan abin da tun da gwamnati dai uta uwa ce ga kowa ya kamata ta kira su a zauna a ji menene korafin su me matsalar a salwunta wannan al'amari domin ba fata muke a samu wannan matsala a wannan mulki na Muhammadu Buhari ba. To Alhaji Musan Garo mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da dauga waya kamar ka ƙarshen ɗaga mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu fito za mu ba ku dama za mu buɗe muku layuka domin ku kira ku bayyana mara ra'ayi kada ku manta gobe babu wani maudu'i da muke magana aka za ku iya kira ku faɗi duk abin da ke ci muku towa ƙarya mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a mu na cewa karfe biyar saura minti bakwai. Yanzu kuma sai? Wasanni a takaice. wasu 'yan wasan kungiyar super eagles ta najeriya biyu sun ba da tallafin kayan abinci da kuɗi ga marayu a jihar sokoto a wata ziyara da suka kai a gidan marayu na jihar da kuma makaranta ta musamman ta kula da wasu yaran da suka rasa iyayensu a rikicin boko haram a jihohin borno da yobe da ke sokoton abdullahi shehu wanda dan asalin jihar sokoton ne ya baiwa marayun tallafin buhunan shinkafa 200 da kwalin indomi 100 da sauran kayayyakin amfani yayin da ahmad musa dan jihar kano ya baiwa marayun tallafin kudi naira miliyan 1.5 'yan wasan biyu da suka dawo daga najeriya kwanan nan bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin duniya a kasar rasha sun kuma ziyarci gidan kaso inda suka bada wani tallafin ga fursunoni kana kuma a yammacin yau alhamis suka buga wani wasan sada zumunci na kwallon kafa a sokoton mai alamta kaddamar da gidauniyar tallafawa marasa galihu ta abdullahi shehu rahotanni daga najeriya na cewa shugaban kasar muhammadu buhari ya aminta da hukuncin kotun kolin kasar da ta jingine a maju a matsayin shugaban hukumar kwallon kafar kasar wata jaridar kasar ta ruwaito cewa ministan wasannin kasar solomon dalon ya bai wa phoenix umarnin ya bar ofis a makon da ya shige tare da yawon shugaba buhari amaju phoenix ya ɗare shugabancin hukumar a watan satumban shekara ta 2014 bayan lashe zaben da aka gudanar a wari ta jihar delta to sai dai kafin wannan zaben an gudanar da wani zaben a abuja inda aka bayyana chris giwa a zaman wanda ya lashe zaben to amma aka soke shi daga bisani lamarin da ya sa giwa din garzayawa kotu a ci gaba da fafata wasannin gasar cin kofin duniya a kasar rasha a gobe za a soma zagayen kwata final na gasar inda uruguay za ta kara da faransa kana brazil ta ke cireni da belgium rahotanni na nuni da cewa shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya amince da albashin fam dubu ɗari biyar wato misalin fiye da naira miliyan ɗari biyu kuɗin najeriya a kowane sati a daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen komawarsa kungiyar juventus ta kasar italiya daga real madrid ta kasar spain ronaldo ya yanke shawarar barin madrid din ne bayan kwashe tsawon shekaru tara yana taka leda a kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga kano a nigeria to yanzu kuma sai shirin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka gwamnatin ƙasar amurka ta amince akan bada tallafin gaugawa da taimako ga al'ummomin da ke fuskantar kalubale ko kuma kushiya saboda addinin su ko kuma kabilar da suka fito ciki a yankin gabas ta tsakiya shugaban hukumar usaid mai tallafawa kasashen duniya masu tasowa ta amurka mr green ya wallafa a cikin jaridar wall street journal cewa gwamnatin ƙasar amurka ba za ta kau fuskar ta ba akan wannan lamarin sai mutanen da aka zalunta an yi musu adalci kuma sun samu taimakon da suke bukata Hukumar USAID ce aka ɗora wa alhakin bada tallafin gaugawa da kuma taimakawa waɗanda aka zalunta saboda addinin su ko kuma kabilar su ciki har da mabiya addinin Krista da Yazidawa. Dangane da haka ne shugaban na hukumar USAID Mr. Green ya ba da sanarwar cewa kuɗi fiye da dala miliyan 60 na dala Amurka ne aka samar domin kawo ci gaba da samun zaman lafiya arewacin Iraki. Mr. Green ya kara da cewa kudaden da aka bada sun taimaka wajen kara gina makarantu, asibitoci, tashoshin wutar lantarki, rijiyoyi da kuma taimakawa 'yan gudun hijira komawa gidajensu. Sai dai kuma a lokuta da dama taimakon yakan ɗauki dogon lokaci kafin ya kai ga masu buƙatarsa al'ummomi da dama da ke buƙatar taimakon a yanzu haka taimakon bai kai gare su ba domin kaucewa ƙalubale da ake fuskanta wajen bada taimako hukumar USAID a yanzu haka ta suma ɗaukar matakin kai agaji kai tsaye ga mutanen ƙasar iraki da ke fuskantar zalunci saboda addinan da suke bi waɗanda kuma ke cikin matsanancin buƙatar a taimaka musu a duk lokacin da aka makara wajen taimaka waɗannan al'ummomin da aka zalunta tufa kamar ana ƙara kusantar kawar da su daga doron duniya ne a ƙasar iraki wajen kashi 90 na al'ummar mabiya addinin krista sun gudu sun bar ƙasar shekaru 15 da suka gabata wasu ƙauyuka masu dubban dabatun mutane tun shekaru a cikin tarihi yau sun kasance ba kowa a cikinsu su ma al'ummar mabiya addini yazidawa na ci gaba da fuskantar irin wannan al'amarin na kisan kiyashi yanzu ne lokacin da ya kamata a bada taimako a cewar mr green na hukumar usaid wanda ya kara da cewa kristoci yazidawa da sauran al'ummomin mabiya addinai daban-daban na yankin gabas da tsakiya sun jima suna fuskantar wahaloli da kalubale da zalunci na lokaci mai tsawo kukansu da kiransu ya kai ga al'ummar ƙasar amurka kuma ya yi dalilin sa ƙasar ta tashi tsaye wajen nuna tausayi da imanin samun mafita a kan lamarin al'ummomi da ke bin ƙananan addinai da ke ƙasar iraki da kuma gabas da tsakiya sun dogara a kanmu don inganta rayuwarsu a cewar shugaban usaid mark green Sharhin muri Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayanai, kuna iya tuntuɓar ko ku rubuta wasiƙa zuwa editorial VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Kuna iya kuma karanta wannan editorial a kan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorials. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice Sarfilu sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yau Alhamis ya sake dannawa zuwa Koriya ta Arewa don sake ganawa da shugabannin kasar akan maganar wargaza shirin suna neman makaman kare dangi na nukiliya a daidai lokacin da wasu rahotanni da hukumomin bincike na Amurka suka bada ke nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ƙara ƙaimi wajen ƙara ƙera irin waɗannan makaman. hasashen da aka yi na cewa za a sake samun ruwan sama kamar da bakin kwarya gobe juma'a ya ƙara jefa jami'an ƙasar thailand cikin hanzarin ƙoƙarin ceto tawagar wasu matasa sha biyu 'yan ƙwallon ƙafa da suka makale a cikin wani kogon wanda ruwa ya toshe hanyoyin shiga da fita nashi gwamnatin kasar pakistan ta nemi kungiyar mayakan taliban na afghanistan da su yi na'am da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin pakistan ke yi musu a ta yi kuma pakistan din ta yi watsi da kokarin da amurka ke yi na ita kadai ta zauna ta shirya wannan sulhu to madalla a gaishe ki to masu sauraro da maka ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman nisar fil hashin guman nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.